بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى بجاز أن أصبح تعالى بساكة دماء وإن ساكعة صلى بي لأن بينكم لوطن ربيع الآخر الجنة الموضوع صلى الله عليه وسلم المؤمنة da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da shida da watan uku nan miliyar dubu biyu da goma sha ɗaya muna da kwan Allah maɗauki ya ƙara mana albarka a rayuwarmu da kuma ƙara mana fahimtar addini ta ci gaba da karatun shirin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga wani littafi na الرحيق المختوم يوم إن شاء الله لا متاشكا أساليب شتى لمجابهة الدعوة hanyoyi daban-daban waɗanda mushrikai suke amfani da su a makka domin tinkarar da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya katta dama mun karanta a baya zaman tattaunawa da aka yi da shawara da abin da ya biyo baya da maganganun alwalid ibn al-mughira da abin da allah madaukaki ya saukar a kansa na ayoyin da suka zo a cikin suratu al muddathir a malami yace lamma farazat quraish min al-hajj yayin da quraishawa suka gama hajjin su فكرت في أساليب تقضي بها على هذه الدعوة في مهدها sai suke tunanin wasu hanyoyi waɗanda za su yi amfani da su su ƙare wannan da a wata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato tun tana jaririya ma'ana tun bata je ko ina ba a yi maganinta a dakatar da ita wata talakhasu hadhihi al-asalibu fi ma yali a cikin abubuwan da za su zo malamin zai gaya mana hanyoyi daban-daban da suka bi wato wanda ya taka iya ambace su a takaice da farko yake cewa a sukhriyatu wata tahqiru wani istihzau wata takdhibu wata shiku waɗannan hanyoyi suna daga cikin hanyoyin da galibi duk wanda Allah maɗaukaki ya jarrabe shi da bin wata hanya wadda ba daidai ba kuma ba shi da dalili akan bin wannan hanyar to yakan yi amfani da waɗannan hanyoyi kamar da zamu da izgili wato a yi izgili da ita hanyar da ake bi ko shi addini da kuma izgili ga su masu bin addini ta hanyar tafiyar su tsarin addinin da suke bi kallon su karatun da suke yi motsinsu da komai dai a riƙe musu izgili ga masu kaza ga masu kaza wata haƙiru da kuma wulaƙanta su ba a ɗaukar su mutane walistihza'u da yi musu izgilanci dai wata zibu da ƙaryatawa wata bushik da kuma wato yi musu dariya na sauce a riƙa izgili ana musu dariya ku dube su waɗannan wai su ne suke son su ruwa ne suke kan hanya ta daidai <clears throat> kowa ba daidai yake ba sai su irin wannan hanya dai da ɗaɗɗiyar hanya sai ana binta musamman duk mutumin da yake ba shi da dalili akan abin da shi yake din kuma ya kasa kare abin da yake yi din wanda ba daidai ba malamin ya ce qasadu biha ta al da wannan hanyoyin suna nufin da tabar da musulmi ya zama cewa ba su da mataimaka wa tauhini kuwahum <clears throat> wa tauhina kuwahum da kuma raunana karfin su alma'anawiyya karfin zuci ma'ana mun san abu ana ce ana raba su biyu akwai hissi da ma'anawi hissi shine abin da za ka yi tabbawa ka gani ma'anawi kuma shine abin da yake ma'ana ce ake iya tunaninta a zuci ma'ana nan ana nufin dai a raunana su a zuciyarsu ba wai rauni na jiki ba raunin zuciya ya zama cewa su kansu su ji cewa kai abin nan fatin da dai ba dole ba ne tunda kuma eh, mutane duk suna kyamar abin nan mai zai hana mutum ya bar wannan hanyar ne kawai ya haƙura a daina zarginsa to wannan ita ce manufar da masu ilimin bin wannan hanyoyin suke so akwai mutanen da in suna kan manufarsu to ba sa son wai a tsangwame su in ka tsangwame su shi nan sai su rika kallon kamar ko ba su da gaskiya ne sai ce ko a canza abin ne wannan kuma rauni ne a zuciya idan mutum yana kan hanya ya yarda da ita ya yi yaƙini da ita ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah zai tsaya akan sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam to kada wani abu ya girgiza shi a kanta ko da an janye mutane baki ɗaya kowa ya tafi ya bar da shi kaɗai to ya haƙura shi kaɗai ɗin nan shine akan gaskiya muddin yana da yaƙini akan abin da yake yi فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بتهم هازلة don haka suka fara tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wasu tuhumomi waɗanda yake marasa tushe marasa ƙarfi yake abu haziri ana nufin abinda da yake ba shi da wato kauri khafif wanda yake ba shi da wani kima wa shata'ima safiha da kuma zagi na wauta a zagin wauta wanda ba shi da wani tasiri ba shi da wata ma'ana in an faɗe shi ma masu hankali ma ba za su fahimce shi na su karɓa har a ce su ma maimaita hmm. kawai dai alama ce ta cewa shi mai zagin ba shi da wani abu da zai banda wannan zagin kuma ƙarshen dama a ƙure mutum kenan musamman wanda za a ce ya kawo dalili akan abin da yake yi kuma ba shi da dalili akan abin da yake din to sai zama cewa ba shi da wata hanya sai zagi ko jifa ko kuma izgili Allah ya sani fa kanu yunadunahu bil majnun haka sai ya zama sai cewa suka fara kiransa da mahaukaci wa qalu ya ayyuhal ladzina zila alayhi dhikru innaka la majnun cikin suratul hijr aya ta shida Allah madauki ke bamu labari cewa sai suka ce ya ayyuhal ladzina zila alayhi dhikr ya kai wannan da aka saukar maka da qur'anin nan wannan abin da kake ambato kana karantawa innaka la majnun kai fa mahaukaci ne wannan shine abin da suka fara faɗi wa yasumuna hu bis-sihr wal kadhib suna siffanta shi da muna nashi da cewa ai mai sihiri ne makaryaci ne Allah madauki ya ba mu labari shi ma wa ajibu an ja'ahum munzirun minhu suka yi mamaki ya za a yi wani mai gargaɗi ya zo daga cikinsu su suna ga ya kamata ya zama mai gargadin nan ko Allah ya turo mala'ika domin kar mu manta waɗannan mutanen sun yarda da Allah a matsayin akwai shi sun yarda da Allah a matsayin shi ne mahalicci sun yarda da Allah a matsayin shi ke gudanar da rayuwarsu amma ba su yarda da Allah a matsayin shi kaɗai za su bautawa ba wannan shine rikicinsu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuga ashe kenan ba wai ba su san akwai Allah ba ne shi yasa su tunanin su in Allah yana so su shiru to ya turo musu mala'ika ya za a yi turo dan adam dan uwansu wanda yake ci yana sha yana yawo a kasuwa haka suke faɗa dama mali hadar rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq ma'ana wai ya za a yi wannan wani irin zo ne wannan a ce yana cin abinci yana sha kuma yana yawo ma a cikin kasuwa su suna ga wannan ba su ce ta wanda Allah zai zaɓa ya aiko ba ai a wurare da yawa dama sukan faɗi irin wannan sai za a yi manzan ya zama kaza Allah madauki sai yake ce musu Allahu a'lamu haifu yaj'alu risalata Allah shi yake kowa sanin inda zai sa manzancin sa haka ba ku ne masu cewa ya Allah ga wanda zaka kawo ba in Allah ne mai cewa ga wanda ya ga dama ya zaɓa kuma shi ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin wanda zai zo da sako zuwa ga ɗan adam sako na ƙarshe a cikin alkur'ani wanda za a bauta ma Allah subhanahu wata'ala da shi a sannan yake a ƙarshen wannan ayati wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna sai kafirai suka ce hadha sahirun kazzab wannan sahir mai sihiri ne matsafi ne kazzabun kuma makareci ne hmm. wa kanu yashi'unahu wa yastaqbilunahu sun kasance sukan bi bayansa yana tafiya yushayyi'unahu kai suna bin sa a baya kuma suna fuskantar ta lokacin da yake tahowa sai su tare shi bi nazaratin multahimatin naqima da kallo irin kallon nan na kamar a kalle ta ka faɗi saboda irin wato irin mummunan kallon nan suka dube shi wai wannan ne zai zo wai ya shiryar da mu irin dai wannan mummunan kallon na kaskanci da wulakanci na kokarin a rama abin da wato mutum kai ka taɓe masa wani abu ya ce bari ya rama to irin kallon nan ne da an rasa yadda za a yi da kai mun kar mu manta abin da muka karanta a baya na kariyar da abu talib yi masa alƙawari ya ce ka ci gaba da da'awarka za mu baka kariya amma mu zai ba za mu ba abin da ya gaya masa kenan ko kamar da makaranta a makonnin da suka gabata wa awatifa munfa'ala ha'ida da kuma wato dai motsin rai abubuwan dai da tada hankali da damuwa wanda dama mafi yawan addinin jahilai akan irin waɗannan abubuwan yake bima ainihin muna ji ana cewa atifa shi atifa ita ce ce ma abin duk da zai sa ranka ya motsu sentiment ko emotion shine ma'anan atifa yawwa duk abin da kawai kai baka kallon dalili abin da ya dame ka shine kaza fa akwai kaza a ciki wannan hanyar akwai rena iyaye a ciki wannan hanyar akwai nuna cewa kowa bai iya ba wannan hanyar ta yara ce yan ƙanana wannan hanyar ba mu taɓa jin irinta ba wannan hanyar ta saba mu abin da iyayenmu da kakanninmu suke kai wannan kuma in ka kalli irin wannan hujjar hujja ce ta atsifa ba hujja ce ta dalili ba hujja ta dalili ita ce sai a kalli mutum da mai ka zo da shi saƙo ne daga Allah Allah kuma kowa ya san shi kowa ya san akwai shi shine mahalicci shine mai rayar da mutane da komai da komai me ya baka ka zo da shi qur'ani ne nan a saurare shi a ji mana kowa ya ji ya san ba ga maganar annabi muhammad bane sallallahu alaihi wa sallama ma'ana ba shi ƙirƙire shi ba Allah maɗauki ya ba shi shaida cewa da can baya karatu wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminika idan lartaba al-mubtilun ba ka Allah ki hujjarsa ba cewa baka kasance kana karanta wani littafi ba kafin ka ma'ana kenan bai iya karatu ba baya karatu kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi karatu ba bai yi rubutu ba wannan daraja ce gare shi sabanin mu mutanen zamanin na baya duk wanda bai iya karatu ba da rubutu jahili ne abin zargi ne amma shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da allah ya sa shi baya rubutu baya karatu ai ya gaya mana dalili shine wannan abin wannan ayat da na karanta yanzu wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin kafin wannan littafin shi alqur'ani baka kasance kana karanta wani littafin ba ma'ana ba a sami annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta at-taura ko injila ba wala ta kuɗuhu bi yaminika kuma baka taɓa rubuta ba ka rubuta wani abu da hannunka a ce ka ɗauki alƙalami ka rubuta wani abu da hannunka wannan duk ba al'adarka ba sai baka saba yin wannan ba baka san wannan ba yace idan da a ce an samu wannan wato ka taba da kana karatu karanta littafan baya kuma kana rubutu da hannunka lartabal mubtiluna su waɗanda suke mabarnata da sun yi kokonton wannan qur'anin da ka zo da shi da sai su ce ai daga cikin littafan can na baya ya karanto ya kwafo ya ɗauko tunanin ya zo ya sake rubuta nasa mun fahimci wannan abu ashe kenan kasancewar bai iya rubutu ba bai iya karatu ba daraja ce babba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya bar shi a haka ne don ya kare littafinsa don haka wanda ba zai iya kare wannan eh, addinin nasa ba shi nasa addinin na gargajiyar na bautar gunkin wanda ba zai iya karewa ba sai ga cewa ba abin da zai sai zargi a sahiri ne makarici ne mahaukaci ne makaza makaza makaza don haka saboda me saboda babu dalili da da dalili da qur'ani za a kawo ko kuma wani dalilin za a kawo wanda za a ture alqur'ani kuma babu shi a yace wa in yakadu allazina kafaru kafin yake nan yana da kyau mutane su daina dogaro akan dalilai na atifa duk abin da zai daga hankali wato mutum ya zo ko a tara mutane a yi musu wa'azin daga hankali da sa su kuka da sauransu wannan duk shi ake ce ma'afifa amfani ba wai asali ana igfalin ta bane a shari'a mai da'awa yana amfani da ita musamman wajen wa'azi da faɗakar da mutane da jan hankalinsu su komo zuwa ga Allah wannan daidai ne amfani da afifa amma dalilin da zai sa a kafa addini akan wani abu mana abin da zai sa a kafa addini akan wani dalili to ya kamata kai da ya zama atsifa ya zama dalili ma'ana dalili na qur'ani dalili na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ginshikin da ake dora addini a kansa ba atsifa ba ba kawai ka zo ka ce wani fa zikan manzon Allah ne ko hanya ka fa ita ce ta hanyar jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to eh jikokin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai me sai mu ga cewa sun koya mana hanyar manzan Allah ta gidansu ko ba ka bane amma su ɗauko wata hanyar daban ba ita ce ta gidan nasu ba ta gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ku kawo su hada mu da wani abu daban ai ta kuka kuma a ce an yi kaza an zalunce su an yi kaza an yi kaza su wannan duk ba dalili bane a tsifa na fatan fahimci wannan haka duk wanda zai zo da wani abu samu ya tashi to ai abu kaza fi shine san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan manzon Allah bai so shi ba bai zo da shi ba bai aikata shi ba waɗanda ya koya musu san manzon Allah wanda mun tabbata sun fi kowa san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a duniya su ma bamu ga sun yi wannan abun ba sai a zo a ce a ah, to ai in baka yi haka ba yanzu kuma ya nuna kenan baka san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai mu ce a'a mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce mu to wallahi muna kan sahun farko wajen aikata wannan abu mu ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manyan ɗalibansa waɗanda suka fi kowa imani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu gansu sun aikata wannan abu to shi kenan mun yadda shi ne son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimci wannan ma'ana kenan addini nan me za a yi abauta wa Allah to kar a dora shi akan atifa a dora shi akan dalili Allah ne yace ayi annabi ne yace ayi ba ruwanka da ah, wani fa zai ji haushi wani bi atifa ce abin da za ka ji tsoro shi ne Allah zai ji haushi zai fushi da kai baka bauta masa manzon Allah sallallahu zai kyamace ka ran tashin alkiyama ya cire ka daga cikin al'umma saboda mai ka wata hanya da ba ta ba a ce kenan mutumin da yake son tsira shi ne bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu daga cikin irin wannan kallon da suke wa manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu labarin yace wa in yakadu alladhina kafaru ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون ما سكاتلك النوات وأن كافرين سنكس سكادكي سساك فائي بأبصارهم سبب إن كلا لذكيمة كلوني wanda in aka kalli mutum kai ka ce mutum so ake ya faɗi a neme shi ma a rasa bi absarihim saboda wannan idan wato da idan su kallon da suka yi lamma sami of yayin da suka ji wannan alqur'anin kana karanta shi to na kuma suna cewa innahu la majnun ai shi mahaukaci ne saboda me babu wani dalilin da za a iya faɗa banda wannan kalma ɗin wannan ayar malamai da dama sun istinbatin maganar kallon hassada a cikinta akwai cikin kambun baka mun san kambun baka wanda idan mutum zai kalli wani abu sai ya bashi sha'awa ko wani mutum ya birge shi ko saboda iya zancensa ko iya karanta alkur'ani ko kuma dai ya birge shi ta wani abu ba ko wasu mutanen da Allah madauki ya hore musu irin wannan abubuwa na cutarwa sai su ga idan ba su yaba abin kuma sun masa addu'a ta alheri ba sai wani mummunan abu ya same shi wannan shi ake ce musambun maka yau ba maita ba kamar da ake faɗa kuma wasu suna faɗar eh, malamai suna isin baɗin wannan abu cewa ana nufin kallo ne na hasada to daga cikin wani wanda yake da irin wannan kambun maka akwai nasa wanda yake man sha'ahu min al-hasad wani hasada ce take sawa in ya kalli mutum ya masa hasadar halin da yake ciki wani shi ma yana da irin wannan abun sai su ga wani abu ya samu mutum shine hausawa suke cewa bakin mutane ya kama shi ko makamancin wannan wannan kuma maganinsa ba wai yadda da abin a ta tsoronsa ba tabbat yana aukuwa amma maganinsa shine mutum ya lazumci zikirin Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗauki zai kare shi daga irin waɗannan abubuwa ɗin zikirin Allah lokacin kwanciya ɗin nan lokacin tashi daga bacci haka nan kuma eh, lokacin tafiya da mutum zai duk abin da mutum zai ya zama cewa yana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Allah subhanahu wa ta'ala zai kare shi daga irin waɗannan kallon wato masu hasada wannan kuma baya sawa mutum ya rika tuhumar mutane yawa daga mutum ka gaina kallon ka haka sai ka ce a to ko maye ne ko kuma kallon hasada yake maka kada ka irin waɗannan abubuwan yana aukar da fitina tsakanin mutane kuma da tuhume-tuhumen da ba su da dalili yawa mutane ba a san wanda yake da irin waɗannan abubuwan ba da kuma ba ka da dalilin ka tuhumi mutum amma shi ma mafi yawan masu yin din haka su kansu ba su san suna da shi ba shi yasa yake da kyau kowa ya saba in ya ga wani abu da ya ba shi sha'awa ko ya burge shi ko wani mutum ya yi wani abu da ya ba shi sha'awa ko kawai ka ga wani mutum ya iya tuka babur ko babur din nasa yana da kyau ya burge ka ya yi wani abu sha'awa haka to mutum in ya ba shi sha'awa ya ce masha Allah ta kalla. faɗin wannan yana hana wancan abin ya auku ko da kana da shi na fatan fahimci wannan ka saba da wannan da bakinka duk lokacin da ka ga wani ya yi maka wani abu na birgewa da ban sha'awa da wani abu to ka ce masha Allah tabarakallah wa bi iznihi tabaraka wa ta'ala la yusabu al-insanu bi shay'in a sannan sai yake cewa wa kana idza jalasa wa hawlahu al-mustad'afuna idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zauna kuma masu rauni daga cikin sahabbai ma'ana waɗanda ba masu kuɗi ba suka zo suka zagaye shi sallallahu alaihi wa sallama min ashabi istahza'u bihi sai su rike musu izgil ma'ana wani yana cikin hanyoyin da suka rika bi domin kamar inda ba manta ba makon da ya gabata mun magana akan alharbul ma'anawiyya ko ko alharbul nafsiyya psychological warfare da ake faɗa ma'ana yaƙar mutane ta hanyar yaƙar tunaninsu a raunana zuciyar mutum a riƙa tuhumarsa da wani abu sai ya ji wahsha ta dame ki sai shekai tun da wannan hanyar mafi yawan mutane ba sa so to ni ma in bari mana to wannan shi ake so da ma a kai gare shi to sai a zo a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbai sai a kalle su in talakawa ne wanda mafi yawan dama wanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam talakawa ne ba masu kuɗi bane hmm. mafi yawan su akwai masu kuɗin ba su da yawa a idan suka zo sai su rike musu izini wa qalu sai su rike cewa ha'ula ijuna sa'uhu kaga fa waɗannan ma su ne abokan zaman nasu manna Allahu alaihim min bainina su ma fa a cikin mu suke Allah ya yi musu baiwa wasu je sun rabu da shi wasu ma wai sun shigo hmm. ko kuma ku shiryu man ba shi kenan ba ai kamata ya mutu kage wani abu ne dama wannan na tanaqube da su suka faɗa kamar da Allah mai ba mu labari cewa wai manna Allahu alaihim min bainina Allah ne ya yi musu baiwa daga cikin mu ku ba ku san ai musu baiwa ai muku baiwar man kuma ku nemi baiwar daga Allah madaukaki ku kama hanyar Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hmm. da haka wannan hanyoyi ne dai na izgili da waɗancan mutane suka bi wa qala <clears throat> qala ta'ala alaysa Allah bi a'lamu bi shakirin shi Allah madaukaki ba shi ne mafi sani ga masu godiya ba hmm. waɗancan an musu baiwar sun gode alamar godiya su shine sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma sai ku gode ku zo ku bi manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zama kun zama musulmi wa kanu kama qassa alaina haka nan dai kamar da Allah madauki ba labari sun kasance a innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yadhhakun su waɗanda suke yin jarima suke laifi masu laifi masu zunubi kafirai kenan kanu min alladina amanu yadhhakun sune waɗanda suke imani suka yi imani dariya wa idza marru in sun wuce sun gan su ya tagama nuna sai su rika zunɗe suna nuna su suna yafuce shine ta tagama alzamzu shine ka yafuci mutum ka nuna masa wani abu kace ka ga wani dure su ka gan su ka gan su kada ka kalle su wuce kai sauri ka wuce ka shafe ka da wuce zo su to irin waɗannan maganganu din wa idan qalabu ila ahlihim munqalabu fakihim idan kuma suka wuce zuwa ga iyalinsu sukan wuce ne su koma gida suna ta tashi suna surutu suna shakun ga irin waɗancan ne musu dariya wa idza ra'awhum qalu in suka gansu kuma qalu sai su rika cewa inna haula ila dallu waɗannan su ne batattu kaji batacce shi ne ke ce ma wani batacce saboda shi a ganin sa bata shi ne kamar hanyar da aka tashi ana yi iyaye da kakai wannan wannan abin kullum ina faɗa kama ko jiya ina magana akan yana da kyau mutane a daina kafa dalili da maganar iyaye da kakannin ummi kasancewar abu ba a yinsa ko ba a tashi ana yinsa ba farkon abin da ya kamata ka kalli wai shin kai da iyayenka da kakannin su ne asali ma'ana su ne asali akan musulunci abin da suke kai ɗari bisa ɗari shine musulunci ko kuma su aka baiwa musulunci ba wanda ya san musulunci sai su ina kuma kuma shi abin da ke so kai gare shi ma'ana mutum ya tambayi kansa dan ya samu cewa abu kaza ba a tashi ana yin sa ba wannan ba zai zama dalili cewa abin nan ba za a yi shi ba tunda asali shari'an nan ba a Najeriya fa aka saukar da ita ba ballantana ka ce mu da muka tashi a Najeriya abin da muka ga iyayenmu da kakanninmu suna yi to shine addini na asali ba dama a saba masa kai shari'an nan ba dan fodo aka saukarwa ba mun fahimci abin nan ballantana ya zama cewa a duk abin da dan fodiyo bai zo da shi ba shike nan bai zama addini ba shari'an nan an saukar da ita ga waye ga annabi Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi sallam don haka abin da mutum zai yi da dan fodiyo da ba dan fodiyo ba da kowa da kowanne malami a ko ina yake a Najeriya ya ga yayi kokarin ya bi abin da aka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya mutu ya je ga Allah abin da Allah zai tambaye shi shine Mai ka aikata wannan baya nufin sukan shehu dan fodiyo ko nuna cewa da ba haka ake nufi ba amma ma'anar ita ce cewa kar mu manta ko da mun karanta tarihi kafin zuwan shehu usman dan fodiyo akwai musulunci a kasar hausa ko ba wai zuwansa ne aka samu musulunci ba kafin zuwansa akwai 'yan kasuwa daga kasashen eh, arewacin afirka wato kasashen larabawa cikin afirka irin morocco mauritania algeria waɗannan mutanen sun kwalano sun zo najeriya kasuwanci da mutanen libya kasuwancin nan da suka zo ta hanyar su aka samu mutane suka karɓi la ilaha illallah muhammadu rasulullah a nan wato gabashin inda ake cewa yammacin afirka kai yawwa haka nan wasu daga mali wanda sun riga mu karɓar waɗannan abubuwa ne sannan daga baya sai abubuwan kasancewar sun kuɗa da al'adar bahaushe wanda da can kafin musulunci ya zo ba ma guje ne shi bai san addinin ba ma kwata-kwata da musuluncin ya zo masa ya karɓa kuma ya yi shi gwargwadon ya yi kuma gwargwadon abin da ya isa zuwa gare shi kar mu manta wanda ya kawo musuluncin ya ɗan kasuwa ne ɗan kasuwa ba duka lallai ya zama komai nasu duk malamai ne za su kawo komai da komai ba Allah ya taimaka aka karba kuma aka yi kuma gwargwadon abin da aka yi din nan a lokacin nan shine abin da Allah madauki ya yarda da shi ga mutane wanda ya mutu akai ya mutu musulmi sabu to daga baya abubuwa suka sake cakuɗewa da al'adun bahaushe abu ya sake ruɗewa Allah madaukaki da rahamarsa ya kawo mana Shehu Usman dan Fodiyo daga kabilar Fulani wasu ce daga area Mali daga nan yake suka zo suka zauna a Sokoto kuma suka kafa daula suka yaƙi sarakunan nan na al'adar maguzawa suka cire su suka mai da su na musulunci suka ba su tutoci kowa ya je ya ilmantar da mutane da duk wanda dan hoje ya ba shi tuta ya tafi gari waɗannan da ake tuna sarakunan yanka waɗancan na wannan zamanin na farko gaba ɗayan su tuta suka zo da ita a matsayin su na malamai ne wakilai ne na Shehu Usman dan Fodiyo suna karantar da addinin musulunci kuma aka kafa abu yayi kyau ya yaƙi bid'a ku karanta littafansa irin su bayanul bid'i da ihya sunna wa ikmalul bid'a duk ya yaƙi waɗannan abubuwan da ya samu maguzan su hausa ne a ciki kun ga ashe kenan alfahari ba shine a me iyaye kakanni ba kamar da dan fodiyon ya ja hankalin mu mai kokari mu koma mu bar abin da muka tashi muna yi na gargajiyar iyaye da kakannin hausawa mu komo kan abin da yake shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ita yake kira zuwa gare ta kuma wannan abin da ya kamata kowa ya gina da lokacinsa ya wuce shi ma bayan ya rasu kafin ma eh, bayan ya rasu kuma 'ya'yansa sun ci gaba su Muhammadu Bello da Abdullahi kaninsa da kuma waɗanda suka turo suka yi ta ci gaba da jihadi da ilmantar da mutane bature ya zo lokacin sarki a tahiru aka yaƙi wannan daula aka rusa su aka kashe a tahiru aka kuma rusa daula gaba ɗaya amma ba da yaƙi na takobi ba da aka kashe sarkin musulmin a wancan lokaci sai aka korata sauran cewa kowa ya haƙuri bature ya ɗauko tsarinsa sai ya ƙaƙaba mana a kanmu sai aka shirya wancan shari'a da ɗan fodi ya zo ya kawo mana ko kuma ya ilmantar da mu muke ji wannan shine asalin abu kaga ashe ba magana ce da za ka ce ka kafa hujja akan duk abin da ka tashi ana yi shi ke nan karshen addini babu wani addini ban da wannan ba ina fata mun fahimci abin da ke nufi don haka za a sami wani abun akwai kamala a nan daidai ne nan kuma an samu ba daidai ba to sai mu haɗu gaba ɗaya mun haɗa da na ɗan fodiyon da kuma wanda kuma ya zama ya tafi daidai a yi amfani da shi wanda yake akwai kuskure ko na ɗan fodiyon ne sai a kama neman zan Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda rena shi ba ba saboda cewa shi ya mutu ba akan daidai ba a'a bi iznillahi ta'ala muna sa ran ya mutu akan daidai kuma na cikin manyan salihan bayan Allah yawwa amma in ka samu abinda ba daidai ba ne ba sunna ba ne bid'a ne mutane suna kai to ka zo ka gaya muku wannan ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wannan ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zo a bi wannan baya nufin ka zagi iyaye ka zagi kakanni mun fahimci wannan abu don haka maganar iyaye da kakanni ba ta zama dalili mutum ba zai ce a a ce abin da aka tashi ana yi ina shine asali dan me za a zo a kawo wani abu sabo ba hmm. asali addini shine abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ba abinda aka tashi ana yi ba don mafi yawa abinda za ka ga an tashi ana yi fin a ko menene shi kamar nake ambata mana to na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai shi kuma ya fi shi tsufa ko yau in ka ce iyaye ne da kakanni matukar iyaye da kakannin nan kai su ma zamanin dan fodiyo to da zamanin dan fodiyo da wanda ba dan fodiyo ba rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wane ne ya riga zuwa annabi ne ya riga zuwa da addini ko kuwa su waɗannan suka zo daga baya ne annabi ne ya riga zuwa don haka na annabin ya fi daɗewa don haka da ɗaɗɗan ake so mu haɗu mu koma kansa sai mu haɗa kai a kansa kowa ya aje nasa na al'adar da na gargajiyar da wanda ya zo maka ma daga algeria wani ma daga morocco yake wani daga bagada da yake ba a san asalin wannan ba kaga a cikin nan a koma a ajiye ra'ayi a karɓi na manzon allah sallallahu alaihi sallama. kuma a karbi wanda ya bar sahabbansa a kai har suka karantar da su imam malik a madina wannan shine abin da ya dace a mutane su karba allah maɗauki ya samu dace banda wannan allah maɗauki a ƙarshe sai ke cewa wa ma ursilu alaihim hafizin su waɗannan kafirai su sani cewa ba a aiko su a matsayin masu kiyayewa ba fa akan waɗannan wato muminai don haka ba ruwansu da su su kyale su bai kamata sun ƙi musu wani izgilanci ba wa qad aktharu min as-sukhriyati wal istihza'i wa zadu min at-ta'ni wat tabhiki shay'an fa shay'an waɗannan kafirai a sun yawaita izgilancin da suke yi wa muminai suka ƙara abin da suke yi na suka da dariya da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallam shay'an fa shay'an kaɗan-kaɗan. hatta asara zalika fi nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har abun yayi tasiri ga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasiri ne ake nufi da tasiri ba nufin ya karbi abin da suke faɗa wai ko gaskiya bane amma dai ya rika samun damuwa a zuciyarsa yaya abin zai zama haka ma'ana tun baya damuwar baya damuwa har manzo sallallahu alaihi wasallam ya rika damuwa da abin da ake faɗa na izgilanci da suka da zagi da dariya da izgili sai abin ya fara damunsa to shine Allah madauki yake rarrashin sa ya kuma ba mu labari kama qala Allah ta'ala Allah madauki yake cewa wala qad na'lamu haqiqa mun sani annaka cewa kai yadhiqu sadruka bima yaqulun kirjinka yana kunci saboda abin da suke faɗi ma'ana zuciyarka tana damuwa tana shiga damuwa da kunci da tashin hankali saboda abin da suke faɗa ka san shi abu duk lokacin da za a zo a yi ta faɗa maka a yi ta faɗa maka ko ƙarya ne sai ka ga tana nema ka rika jin ko da gaske ne to annabi sallallahu alaihi ba irin wannan din bane ba wai yana kokwantan abin da aka bashi bane ko yana ji ƙaryar da ake faɗa da gaske ne amma dai yana tsoron wannan abin da ake yawan faɗa ya raunana zuciyar sahabbai waɗanda suka fara bin su don haka sai fara damuwa ya ji kunci a zuciyarsa su shine Allah madauki ke gaya masa yake cewa hakika mun san cewa zuciyarka ta damu da irin abin da ake yi na izgilanci da zagi da kuntatawa da cin mutunci da dariya da makamancin wannan thumma sabbatahu Allah sannan Allah madauki sai tabbatar masa da zuciyarsa ya kwantar masa da hankali wa amarahu bima yuzhibu bi hadha ko yadhhabu bi hadha sai Allah madaukaki ya tabbatar da shi ya umarce shi da abinda zai tafi da wato wannan kunci din mun san kalmar zahaba in an ce azhaba ya tafi da abu amma aka kawo ba'u da take da alaka da shi to zahaba bihi zaka fada zaka karanta bima yazhabu bi hadha dhik da abin da zai tafi da a wannan wato kunci din fa qala sai yake ce mata fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin to ka rika ubangijinka ka rika tasbihi kun ga a in ana sukanka ana ma izini ana zaginka ana ma dariya to ka ci gaba da ibada mun fahimci abin yawwa wannan shine darasin da zamu fahimta haka aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karka raunana karka ce ka fasa karka ji kamar akan ƙarya kake a'a ka ci gaba da ibada ka yi tasbihi ka bauta wa ubangiji a wa kun min sajidin ka zama kuma cikin masu sujada ma'ana ka ci gaba da tsaye da ibadan nan taka tare da waɗannan muminan me yasa aka kira su da wannan sigar jami'i sai aka ce wa annabi sallallahu alaihi wa min sajidin ka zama tare da masu sujada kamar cewa su masu sujadan su ne asali bayan ku shi shine asalin su ne suke bin sa me ake nufi anan ma'ana ya haƙura tare da wannan jama'ar da yake ciki kada ya ji cewa zama da su shine wahasha zaman da yake cikin wannan jama'ar sahabbansa to salihan bayi ne Allah ne ke tsarkake su a nan ku ga ya kira su wa kun sajidin kuma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wasu masu sujada banda su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimta Allah madauki yana gaya wa annabin sa ya zama tare da sahabbai masu yin sujada wannan shi ma manƙaba ce babba ga sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama ma'ana kada ya damu da zamansa tare da su domin su ne muminai da suka yarda da abin da yake tafi da shi wa abudu rabbaka kuma ka bauta ubangijinka hatta ya atiya yaqin har sai mutuwa ta zo maka al yaqin nan magabata da <clears throat> sahabbai da tabi'ai duk sun fassara abin da ake nufi da shi shine wato mutuwa ka bauta ubangijinka har mutuwa ta zo maka ba yaqini kamar yadda masu bin hanyar sufaye wasu suke faɗa su kwakwalo maganganun da ba su da asali wasu suna cewa abin da ake nufi a ka bauta wa ubangijinka hatta ya ce ya yaqini har sai yaqini ya zo maka sai suke fassara cewa yaqinin nan shine kaga Allah madaukaki ko kai ittifali ko wusuli kai fana'i tare da Allah madaukaki sai ka zama Allah suka ce wannan shi ake nufi da yaqini shine ta haƙiƙin tauhidi a wurin su hmm. ka san eh, lafazin waɗannan mutane kana karanta su yana da kyau mutum ya san me yake karantawa za ka ji wasu kalmomi ne kamar na gaske amma kuma batil ake nufi sai a ce ta haƙiƙin tauhidi su aka ce ta haƙiƙin tauhidi haƙaƙa tauhidi tauhidi ya tabbata ma me ma'anar tauhidi da ba ba ka ɗaituwar Allah ba to su sai suka bashi wata ma'ana haƙaƙa tauhidi shine kai abin da zaka kai ta ibada kai ta ibada har kai ma ka zama Allah mun fahimci abu su haka suka fassara ma'ana shikenan sai ya zama babu maududi. wannan abin da bai ma'ana sai ya zama cewa babu wani maujudu sai abu guda yi fahimci abu ne maujudu babu wani abu tamamme sai abu daya ai babu komai sai Allah to daga nan suka sai a fito da wannan kofi a ce wannan ma Allah ne wannan ma Allah ne kaza ma Allah ne wannan ma ya zama Allah mun fahimci abu ma'ana sai su ga a cikin kenan ba komai la yujadu shay'in fi wujudi illa Allah komai ka gani to ba komai bane kawai Allah ne ko da kai kana ganin sa yana yawo to Allah ne dukan shine saman shine kasan shine mutane shine kowa wannan kuma kafirci ne ba karamin kafirci ba kafirci ne ne duk da mutum daga addinin musulunci ina musulmi ne zama ba musulmi ba sai sa yake zama wajibi wajibi ne a bayyana wa mutane cewa waɗannan hanyoyin fa da hatsarin da suke ɗauke da shi shi da mutane su ba su ba hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne? hanya ce ta falsafar mutanen indiya aka shigo da ita aka kawo mutane suka shigo <clears throat> suka ɗauke ta suke ɗaukar shi ne addini allah ya raba mu da irin waɗannan abubuwa sai mu shiga ba wa qad akhbarahu min qablu kuma allah madaukaki ya bashi labari dama tun kafin wannan lokaci annahu yakfihi ha'ula'il mustahzi'in cewa zai isar masa waɗannan masu igilanci din cewa karka damu da su ka kwantar da hankalinka ci gaba da abinka Allah madaukaki ya ishe ka haifu kala inda Allah madaukaki ke ce masa inna kafainaka almustahzi'in mu mun isar da kai ga waɗannan masu izgilanci din ka je ka ci gaba da ibadar ka ba za su yi maka komai ba don haka wannan yau yau ƙara siffanta su ce alladina yaj'aluna ma'allahi Allah ilahan akhara fa sawfa ya'lamun su waɗanta masu izilancin nan su ne waɗanda suke sanya wani abun bautar daban ma'allahi tare da Allah suna bauta masa fa saufa ya alamuna da sannu kuma za su sani a cewa hakika abin da suke inan ba daidai ba hmm. kun ga wannan Allah madauki yana karantar da mu hanyar da duk mutumin da yake kan gaskiya zai bi kar ya damu da an masa izini sunna ce ta Allah dama sai an sami ba a taɓa samun zamanin da za ka ce a musulmi sun fi waɗanda ba musulmi ba yawa ko an taɓa wannan an taɓa samun wani lokaci zancen yawa shi sa maganar yawa kar ta taɓa ruɗan mutum yawa ba kima ba ce yawa ba mizani ne da za a auna cewa akan gaskiya ake ko akan daidai ake ba abin da ke nuna maka akan daidai shine kana tare da abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wani shine mizani a karanta qur'ani abinda kake kai a ganshi shi a karanta sunnar manzo Allah sallallahu abinda kake kai ina a ganshi shikenan ka tsira ko kai kwaya ɗaya ne ba kowa banda kai akan hanyar ba damuwa amma yawan mutane ba shi bane na ga faɗar wannan magana ya kamata mutane su kula da irin wannan ba a taɓa samun lokaci a tarihi tun daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau dinnan da musulmi suka yi yawan adadin su yafi kafirai yawa ba a taɓa samu duk kokarin da aka yi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka gaba suka ci gaba da jihadi da kiran mutane har aka rusa manyan dauloli eh, Farisa da kuma Rum duk wannan ba ya sa adadin ya canza bane amma duk da haka kasancewar suna kan wannan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta ba su karfin da Allah madaukaki ya ba su karfin da suka rusa waɗancan daulolin mun fahimci abu da haka ashe tsayawa akan hanyar da haƙuri a kanta da kuma bin hanyar yadda take kar ka fito da wata dabara taka ka tsaya ka bi ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dabara ba a gefen rayuwar duniya ba dabara rayuwar duniya wannan ba ita ce magana ba dabara ta wata hanya ta ibada daban ka ce za a bauta ma Allah da wani abu daban ba tsarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to wannan Allah ba zai karba ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ba da shaida akan cewa shi ya zo da wannan addinin ba da haka tsayawa akan wannan hanyar ita ce hanyar da za ta sa a fi ƙarfin kowaye amma ba cewa a yi yawa a yi yawa yawan da zai fi na kafirai wannan ba a taɓa samun su ba za ka kar mu damu da ko masu bin hanya marar kyau kafirai yahudawa kirista da sauransu sun fi yawa hakanan a cikin musulmi waɗanda ba sa bin sunna a ce sun fi yawa duk wani ba shi ne damuwa ba kai din ka zama kana kan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk zargi duk suka duk dariya duk istihza'i kar ka damu da wannan yau kuma ka kwantar da hankalinka kai dai ya zama cewa akan daidai din kake kar kuma ka ciwo kowa mutunci banda zagi banda sauran abubuwa ba tsokana ba amma kai din ka tsaya akan daidai kai mu'amala mai kyau ka ja hankalin mutane sai su ga abin da kake su ma zo su yi wannan shine zai sa al'umma ta karu kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kara yaduwa wannan ina ne ina muka tsaya yana cewa wa akhbarahu anna fi'lahum hadha sawfa yanqalibu wabalan alaihim kuma Allah madauki ba shi labarin cewa wannan aikin da suke aikatawa da sannu zai koma ya zama wato fitina a kansu ya zama bala'i kuma a wato a kansu faƙala sai yace wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika ya kamata ka sani cewa akwai wasu manzannin kafin kai su ma an yi izini da su <clears throat> ma'ana sun zo mutanen su sun zo da addini a bautawa Allah shi kadai kar a bautawa wani wanda ba shi ba amma an musu izgili ba a karɓi abin da suka zo da shi ba fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu yastahzi'un sai abinda suka kasance waɗancan mutane waɗanda suka yi musu izgilancin nan to abinda suka kasance suna yin izgilancin nan sai ya kewaye da su sai ya haɗa da su ma'ana sakamakonsa ya koma a kansu don haka kai ma karka damu ya zama ka kwantar da hankalinka duk abin da suke yi ba zai cutar da kai ba kai dai ka tsaya akan abin da yake ne daidai hmm. waka sannan abu na biyu ya ce isaratu shubuhati wa tasfifu ad-di'ayati al-kadhiba a ta da shubuhuhi shubuha ya ke nufi da shubuha hmm? me shubuha tambaya ke ina sa ko ba su buha me ake ce ma buha hmm. na kusa ya yi kama da dalili amma ba dalili ba hmm. shi yasa aka samu masa shabi daga buha daga shabi abinda ya yi kama da gaskiya ya yi kama da hujja ne amma ba hujja ba ne duk abinda wani yake amfani da shi ko musulmi ko a ma'ana ko daga cikin musulmi ma'ana wanda yake masu bin hanyar bid'a iri iri ko kuma ma daga kafirai abin da yake amfani da shi na dalilin yana ganin hujja sai da take nuna abin da yake kai gaskiya ne sannan ya zama abin nan ba haka yake ba bai daidai da qur'ani ba bai daidai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani shi ke mashi ba abin da wani yake gani dalili ne gare shi to waɗannan mutane sun rika da irin wannan abu suna da ƙura. su kawo to ba kai kake kaza ba to ya za a yanzu ka zo kace kaza ya za a yi a turo mutum ba mala'ika ba to irin waɗannan shubuha ne ga wanda bai karatu ba da makamantan waɗannan hujjoji da za su rika kawowa to shine abin da malami yake faɗa cewa ɗaya daga cikin ko na biyu daga cikin hanyoyin da waɗannan mushrikai suka rika bi shine kawo irin waɗannan shubuhu da Allah yan uwa mu taimaka wa kanmu mu daina barin wayoyi su ne mana kare-kare ɗin ko wa'azin da ake ta yi a daina sa sautin kiɗa a jikin wayannan da ya shige ka ba to ka taimaka wa masallaci lokacin da za ka shigo ko dai ka kashe ko kuma ka sa wani sautin da ne ya dace da don Allah ya ka shigo da ka a kira ka a ji kaɗe kaɗen nan kuma a cikin masallaci inda ake karanta alƙur'ani wallahi ba daidai ne, ba maganar wai a ce wai da sauƙi ba ne, wallahi ba daidai ba ne, wa tsari ne. ita kanta sauraron music din a ko ina take a matsayin ka na musulmi fa haramun ne a kanka to ballan tana ka kawo cikin masallaci ya kamata da Allah kowa ya canza sautin wayan nan kowa yana da damar da zai canza ya zama sautin da zai bi alal akalla sautin sautin kira na waya da aka sani din din din wannan ya isa kowa ya san shi kuma amma wannan ya sa wannan wannan ya sa kidan wannan wannan ya sa nafi kuma ka kawo wa mutane masallaci ana karanta alqur'ani ana bayanin abin da yake daidai da Allah ku taimaka ku daina irin wannan mu yi wa kanmu faɗa mu ya kamata a ce mun wuce wannan matakin wanda zai zama wannan abun dan kankani haka a ce ya gagare ni wannan shi kullum nake gaya mani cewa wallahi muna da abubuwa fa da yawa mu gyara a tarbiyyar mu in har abu za a ni na ta ji ba a wani gudu a nan masallaci ina gida zan biyo wani bawan Allah yana faɗakarwa yana faɗakarwa dan Allah wayan nan abin a wani masallacin ma na shaji a ko ina ka ji ana faɗa me abun mamaki shine zancen da ake faɗa din ne shi mai faɗakarwa ƙarya yake yi ko ko ko ko ya abin yake ko ko bai isa ya faɗa bane dan Allah mu taimaka wa kanmu mu daina wannan abu wannan ita take nuna fa shin wai da gaske muke yi Sallan addinin nan da muke so a zo a yi me addinin ne bin ubanni fa da barin abin da aka hana fa shine addini in ya zama mun kasa har yanzu to yanzu kuma za ka ɗauka kira wani ta Allah ku daina wannan ku shirye ku canja wayoyin mun da Allah Allah ya kyauta yawa a isaratu subuhat wa taksifu bi ayatin kadhiba da kuma yawaita da'awa ta ƙarya da tallace-tallace in an ce di'aya ana nufin kai ta abin nan campaign na ƙarya hmm. wannan abun sun sha yawan yinsa kamar da muke gani yanzu a zamanin nan zamani ne na <clears throat> yaƙe-yaƙe amma ta hanyar uh, wasa'ilin ilam ko hmm. a zo a yi ta nuno abu kai ka ɗauka shi ne gaskiya alhali a ƙasa ba gaskiya ba ne wannan abun mu mai da hankali a kansa kuma mu kula kada su riƙa yaudarar mu hmm. duk abin da yake mutum zai saurare shi to ya saurara amma ba komai zai yarda da shi ba domin ana amfani da irin waɗannan abubuwan a cutar da addini wa kad aktaru min zalika sun yawaita wannan abu wa tafannanu fihi kuma sun ɗauki hanyoyi daban-daban wajen yin sa bi haythu la yabqa li ammatin nas majalun litadabburi fi da'awatihi wa tafkiri fiha suka bi hanyoyi daban-daban yadda za su hana talakawa da amawa daga magarin mutane amfanuwa da tunani akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi sai ya zama cewa ko sun ji ƙur'ani din to ba zai musu tasirin da ake so ba saboda wannan kiranye kiranye da kamfen da waɗannan mutane su da suke a wancan lokaci mun fahimci zancen yawwa wa yaqulu ya kulu na anil qur'an sun kasance dangane da alqur'ani sai su rika cewa har za su halami wannan aikwa mata nan mafarki ne kawai kwanciya yi shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki irin abin da za ka gani a mafarki ka ga wannan ya biyo wannan zaki ya biyo ka kura ta ta cinye ka guhu sai ka farka wani shi ake sai mana mafa mata na mafarki ka shiga nan ana zantan wannan gudun. kana birnin kudu sai ka ganka a maka sai ka dawo ka shiga ila ne sai ga shi ka shiga rami irin wannan rudanin na mafarki sai suka ce wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi da shi shine Qur'ani ba wani abu bane kun ga wannan aikan hin so ake a ji hankalin mutane kar su saurari qur'ani dan kun ji ana zancen aljanna ana zancen kaza ku rubu da shi kawai mafarki yake jin wasu abubuwa a kansa yake imaginin din su sai zo yake gaya muku kada ku yadda a yaraha muhammadun bil layli wa yatluha bin nahari wa yana gani da daddare da rana kuma in gari ya waye sai zai fara karanta muku ai an saukar maka da kaza da kaza wa yaquluna suna kuma cewa bal istarahu ai kirkiro waye shi ne ya ƙirƙiro kayansa min indi nafsihi daga ƙashin kansa shi ya ƙirƙiro wannan qur'ani ne kawo duk wannan zancen su ne wa yaqulun har yanzu kuma suna cewa wa inna ma yu'alla inna ma yu'allimuhu bashar ai wani mutum ne yake koya masa ko shi wannan abubuwan da kasancewar sun faɗa daban-daban nan ya nuna cewa ƙarya ne don ba zai yi a ce duk wannan siffar duk gaskiya ba ce in wannan gaskiya ce to ba zai yi ɗaya ta zama gaskiya ba in an ce sihiri ne to ba zai kuma a ce wani mutum ne koya masa in an ce hauka ne mafarki ne to ba zai yi a ce kuma sihiri ba mun fahimci abu a ce kenan shi kansa tanawu inda suke su faɗi wannan yau su faɗi wancan gobe to tukka ce da warwara kuma ya nuna ba da gaske suke ba maganar guda ɗaya ce wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> wa qalu a wani gun kuma suna cewa inna hadha in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qaumun akharun ai wannan ba komai bane sai iran ƙarya da ya kirkiro shi wa an anahu alaihi qaumun akharu wasu mutanen kuma daban suka tattaru suka taimaka masa to amma kuma za ka tsare mutum ka ce to kawo mutanen da waye da waye suka taimaka masa sai ka ga an zazzare ido ni ma labari aka bani kamar da muke ji ko yau sai a ce an yi kaza an yi kaza to kai na kake shi wallahi ni ma ga mu akai shikenan kuma wannan fa kai ka faɗa ne fa so kake wai toje mutane daga addini kawai irin can zamanin baya din da zaka ji ana ta tuhuma tuhuma tuhuma a ce ai an samu a wani gari wani dan izala ya je ya siyo nono ya mero uwarsa sai ka baka tambayi mutum a ina kan ce wallahi ni ma a mota ne muka muna tafi da wani mutumi a kace ko sai faɗa ka ga wannan ba dalili bane zantuttuka ne da akan faɗa saboda a toshe mutane daga bin hanyar da take ita ce daidai kuma saboda an rasa abin da za a faɗa Allah maɗaukaki ya kyauta ah, sannan sai yake cewa ai ishtaraka huwa wa zumala'uhu fi ikhtilaqihi wato da shi da abokansa suka hada kai suka hada hannu da hannu da karfe suka kirkiro wannan qur'ani din wa qalu wani kuma gun suna cewa asatirul awwalin ai tatsuniyoyin mutanen farko ne iktatabaha ya nemi a rubuta maka fa tumla alaihi sai ake masa imla'in sa ake masa shifta bukratan wa asila safa da maraice kaga dai wannan abu ya tabbata na su kamu kamin hmm. kaga idan sihiri ne to ba zai zama wani ne ya gaya masa ba in wani ne ya gaya masa to ba zai zama kuma mafarki bane hmm. za ka tuka da warwara suke aikatawa wa hayanan kalu wani lokacin kuma suna cewa inna lahu jinnan aw shaytanan ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da wani aljani ko wani shaytani yatanazzalu alaihi kama yanzilu aljinnu wa shayatinu ala alkuhan wai yana da wani aljani ne da yake sauko masa kamar yadda aljani ke zuwa gun boka mun san bokaye suna hulɗa ne da aljani ko yawa aljani ne zai ba su umarni ku yi kaza ku yi kaza to kaza zai faru sai ga mutum ya tashi ya tafi gurin boka yana son a yi masa kaza ko yana son a samo masa waye ya sace masa wani abu ya sai a tafi gun boka ko kuma ya samu wani matsayi yana son kariya wai sai an ce masa ya tashi tsaye kada ya zauna haka abokan gaba suna nan a tsaye to kuma sai ya tafi gun boka maimakon ya tafi gun Allah ya bauta masa ya yi zikiri ya kusanci ubangiji ya sallar dare a sai ya tafi gun boka bokan nan sai ya hulɗa da aljani kana zuwa aljani sai ya bashi labarin abin da ya taho da kai aljani yana da damar shiga jikin mutum ya shiga zuciyarsa ya gami mai ciki mun fahimci wannan me da ma aljanin me shedan shedan ba talabbushi yake a jikinmu ba yana sanin me muke yawo da shi a zuci me muke so mu aikata in kana tunanin za ka aikin alheri sai ka je yana don kofar da kai karkai kaza karkai kaza hmm? za ka ashe kenan zai zo ya gaya wa bokan ga wani nan ya zo sata aka yi masa kuma abin da aka sace masa din yana gu kaza sai kuma kana zuwa bu sai ya gaya maka sai ka rufe. shi ne malamin nan aikin sa yana ci sai ta tsoka sai kawo kaza da kaza da kaza da kaza sai kuma duka kwashe kaza bashi wani duk anya ce ta kike haramun ne bal kafirci ne aikata sihiri kafirci ne fita daga addini ba kafirci karami ba babba za ka ya kamata a kula mutum ya daina zuwa gumboka yau da haka da mai neman mulki masu siyasa mutum ya je nan ya je nan ya je nan ina wani malami wanda ya fi amfani a zo a tattara malamai a yi wallahi ku daina wannan na farko ba zai amfani ba zai rasa maka tauhidinka haka nan ko ka sami mulki da sarauta a ta kawo maka kaza wannan zai maka magani duk wannan ba zai ma magani ba abin da zai ma magani riƙe Allah da jin tsoronsa da bauta masa da san addinin Allah amma boka da menene da ɗan duba wallahi ba zai ma kowa amfani ba ai da suna da amfani da ba a riƙa cancanza su ba ko kuma wani yake nufi yau sai ka an ce ga wani babban <clears throat> malami can a wajen sokoto ba wanda ya kai shi iya aiki ru sai a tafi motoci ana nan sai a saba da shi sai a saba da shi sai yayi abin kuma motar sai a dawo sai a tafi wani a gindin wata kuka a wani gari can a wani gudu ba sai kuma shi ma nasa ya dishe sai a koma gun wani kaga ashe da na gaske ne da ba a cancanza ba kuma da sai ya barka a wurin har abada ba za ka bari ba to kuma wannan ba sunna ce ta Allah ba a rayuwar mutane ma ba a taɓa samun wani matsayi wata kujera wai wani ya hau ko ta aikin gwamnati ce ko ta siyasa a ce wai wani ya hau kuma wani ba zai hau ba a ba taɓa yin wannan ba domin da wani da wani na tabbata da na yanzu bai samu ba haka ne ko ba haka ba don haka abin gaba ɗaya na Allah ne shi yasa ba buƙatar ka tada hankali a kai kowa shi yasa kiran da nake har kwanaki nake ce mana ah, yan uwa mu taimaka mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali kar mu bari 'yan siyasa su amfani da mutane ana ba wa samari kuɗi a sha giya a sha wiwi a zagi mutane a ci mutunci wani duk ba hanya ce mai kyau ba duk yadda muka bari muka ba da dama aka yi tashi hankali wannan ya je kashe wannan wannan aika a sa bom a wuri kaza duk ba zai taimaka ba kowa ya kwantar da hankalinsa masu san su yi wa mutane wani abu ko kuma su yi shugabanci kowa ya zo ya faɗi abin da zai iya wa mutane mutanen sai su gaskata shi ko su ƙare taki shikenan ran da za a zaɓi kowa ya je yi abin da ya yi hukuncin wannan shine ke ba mutum amma ba a zagi wannan a cikin mutuncinsa a ce ba dan kaza bane ba haifaffe bane ma kila shege ne ba shi da uba wannan kuma ya je wannan abiya wannan kuɗi ya je rediyo zagi wannan duk shi ne da rashin hankali kuma ba ya taimakawa zai jawo tashin hankali zai jawo ba za a zauna lafiya ba ya kamata mu ji tsoron Allah mu kiyaye irin waɗannan abubuwan kar mu bari su kai mu irin halin da ake ciki a wasu ƙasashe yanzu ku duba ku ga abin da ake ci a kasashen larabawa yanzu <clears throat> mafi su an fito eh, an bar abu ga hannun samari kowa ya fito ce ba masa son kaza ba sa son kaza an ture yanzu wajen guda biyu ko uku ko hmm. kuma shi nan ana nan ana ta kashe mutane duba wannan mai haukan a libya irin yadda yake kashe dan adam wani mutane da suna ganin su ma kamar wani mutumin kirki ne cikin yana cikin akbasin nasi wannan mutumin wajen aqidar sa musamman mutumin da bai yadda da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan ta hadisan annabi bai yadda da su qur'ani ba duka yadda da shi ba ko ba ma ba duka ba kawai sai abin da ya ga dama wannan littafin da ya rubuta da hannunsa mai suna green book shine komai a gunsa shi ya zauna ya rubuta da tunaninsa wanda shi ake mulki a ƙasar Qur'ani fa ya taɓa zuwa yi wa wasu mutane sallah sallar la'asar sallar la'asar sai karatu a bayyane ɗaya kenan ko bayan karatu a bayyanan sai karanta ƙulhuwan lahu amma ƙulhuwan lahu bayan karanta fatiha kun san yake bayan ya zo wani balin sai ya ce Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan sai ka tambaye shi me yasa sai ya ce wai shi bai yadda da wata kulba a cikin qur'ani duk qur'ani wai wai in dai an ce me ma'anar kul kun san ma'anar kul me ma'anar kul ana ba ai umarni ne ake ba ko cewa ka ce kaza to sai ce wai waye mai cewa ka ce shi da yadda Allah ne zai ce kul huwallahu ba wai in Allah ne ba bukatar ya ce kul sai dai ce Allahu ahad kawai shi shi ne ahad shi kai to haka duk inda kun take da kala wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn inna ma huwa ilahu wahid shi ma bai da wannan ba dan me za a ce wa qala Allahu kawai sai a ce wai la tattakhidhu ilahayn ithnayn wannan fa shine wannan mutum hmm? amma da mutane sun dauka wani gurguru da kaza da kaza duk a tsari na karantarwar sunna hakika fito din fito na fito din nan da tawaye da sauransu ba shine mai amfanin ba dan ga shi ne irin dan adam din da yake kashewa saboda wannan fitowa ɗin da ake Allah maɗaukaki shi ya san inda abin zai kare mutum ne ba hankali ne shi ba kuma ya faɗa in gaba ɗaya kowa zai kare a ƙasar ya zauna shi kaɗai ya ce sai ya to kaga wanda ai ba hankali ba kuma mutanen nan su tura wannan da abun ba damun sa yake ba tun da musulmi ake kashewa sai su mutu har yanzu zan ce ake za a yi kaza za a yi kaza za a dakatar da shi ba za a dakatar da shi haka nan kuma abun sai wannan abun kuma wasu kasashen kuma wasu mutanen suka yi amfani da wannan damar yanzu ku duba bahrain su kuma bahrain sai iran ta yi amfani da damar sai aka zuga yan shi'a su kuma su masu zo su ce za su zanga-zanga mutanen da suna da fitis suna da zaman su lafiya suna da kuɗi babu buƙarin wannan abin da ake na kuka na talauci a wasu ƙasashen su ba su da shi ba amma sai aka nuna kamar wannan abin ne sai aka zuga yan shi'a suke ta tawaye yanzu a bahrain cewa sai sun saukar da alifai ali khalifa nan shekarar su ɗari uku suna mulkin bahrain iran ta zo ta shiga ta yaƙe su sai a 1970 suka kwace suka samu suka sake kwacewa suka dawo to yanzu sai aka fara zance har a parliament na iran wani memba na parliament ba rawar can yake cewa wai lokaci ya yi bahrain ta dawo gida ma'ana aje a sauke waɗannan masu mulki saboda masu bin suna ne su kuma suna da mabiya da yawa sai su saboda yanzu suna da gidajen talabijin da yawa na shi'a za su ta yada abubuwa na karya yau kwana uku kenan suka zo suka sami wasu mutane suka yi yanka su suka bigi musu ciwo da wukake da jikin halittar saboda so suke yi su da fitina a kasar yadda za su zo su yaƙe-yaƙe nan da nan a basu makami sai iran ta shigo sai ta taimaka shi kenan sai a yaƙi a gama da bahrain a gama da kuwait a shigo saudiya shine dama babban abin da ya dame su yawwa a kwace maka da madina wani mutane wasu mutane ana faɗin wannan gani suke wai eh, zance ne kawai ai duk wanda ya ji kuma ne farkon dawo sa 1979 da ya dawo daga faransa da suka shiryo masa tsarin yadda zai abin a faransa aka tsara dama yadda zai shi an cin da gwamnati ana ajiye shi a iran farkon bar sa shine lalle sai mun kwato makka da madina daga hannun kafirai da kudus kai da abin nan ka'aba da kudus sai mun kwato su kwato su daga annin kafir su ai kafir amma ka kafir ne to tun a lokacin abin da ya faɗa ke kuma ba a daɗe ba suka zo suka kafa irin wannan ƙungiyoyi a cikin hizbullahi a lebanon hizbullahi a kuwait hizbullahi a bahrain duk suna ne sun hizbullah kuma revolutionary guard din nan nasu su suke musu training yanzu waɗannan abubuwan suke so su taso da waɗannan fitinu wanda shi sa yake buƙatar ɗan uwa kowa ya sa goshinsa a ƙasa da addu'a Allah ya kwantar da waɗannan fitina fitina kuma Allah maɗaukaki ya hana shigo mana da irin waɗannan duk abin da zai ta mana hankali ƙasashen duniyan nan da muke gani manya <clears throat> abin nan sun samu abin da suke so ne ƙasashen musulmi yanzu an gwara su shi'a da sunna su je ku kashe kanku su kuma sun zauna isra'ila tana nan zaman ta lafiya abin da isra'ila take so ta yi ta gudu da ƙasashen larabawa ta kawo tashin hankali iran ta ne mata yanzu haka ya kamata ku kula da wani kar mu bari waɗannan abubuwan su shigo mana mai ta addu'a Allah dakatar da wancan abun a can din da kwantar da hankalinku mu kuma kar mu ba da dama ta tashin hankali ko tsokane-tsokane da makamancin wannan musamman wannan harkar siyasa da za ta zo wani abu ne makantacce baka san me zai faru ba ko ba ka bane mai ta addu'a Allah ya sa a zauna lafiya ayi wannan zaben lafiya a gama lafiya tunda kuje ana cewa yau ga can a Niger an sa bomb to muna fata wannan abin ya tsaya iya kada ya zama wata jihar ma a yi waɗannan abubuwa masu son mulki saboda abin da suka ga ana yi ana samu na daɗi a mulkin komai za su yi su samu abin su to muna mun abin da muke tsoro kar su yi amfani da addini a wani misali mutane su yi addini su hankalin su a kwance kar a kawo tashin hankali abu in ya shafi irin wannan to ba a samun zaman lafiya kuma yanzu duk inda aka ce an yi wani abu da tashin hankali a kasashen musulmi to ba ku taba ganin sa ya tsaya ba ku duba ke sanya kullum yau an sa bom a masallaci yau an sa bom a ina ne inda za ka je ka zauna ka nutsu ka bauta wa Allah shi ya dagara don haka fitinar babban abu shine ka ta ne na fata muku wani kada wani ya bari a haɗa kai da shi a kawo fitina ko ta sa bom a wani wuri ko ta tashin hankali ko ita hanyar siyasar ko ta hanyar menene mai ta addu'a mu kwantar da hankalinmu kuma mu haɗa kanmu da juna yawa duk da muna cikin muna da mu ma sabanin iri iri da wannan to amma babban abin da zai hana wannan fitinu shine kar mu bari a tayar mana hankali ko an tsokani mutane lokaci su kwantar da hankalinsu in aka samu rigima to ba a san inda za ta tsaya ba ina fata mun fahimci wannan da Allah mu yi ta addu'a kuma Allah madaukaki ya kare mana kasar mu ya kare mana addinin mu a ko ina hakanan duk kasashen musulmi Allah kwantar da hankalinsu duk masu ta da fitina sawa'un a cikin musulmi da kuma wajen musulmi Allah maɗauki ya mana maganin su ya hana su tasirin da za su cutar da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai na ga mu tsaya a kan wannan maganar insha Allah mako na gaba sai mu take maimaita ta sai mu shiga ba insha Allah inda yake cewa a hayanin ko? Hmm,